Da rashin tayi akan bar araha jama'a 'asalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan hantsi da fatan an wayi gari lafiya. Bincike ya nuna cewa duk ƙasar da matasanta suna nan kara zube babu aikin yi, to ƙasar na tattare da shiga cikin rigingimu. Abu mafi muni shine idan yawancin matasan suna da ilimin zamani. kana suna ganin na gaba da su da suke rike da mukamai suna watanda da dukiyar ƙasa. To dole fa a samu tashin hankali da ka iya kai ga yaƙi da juna, wato yaƙin cikin gida. Yau, shirin zai duba hanyoyi da za a bi a ƙirƙiro wa matasa ayyukan yi, ba tare da ɓata lokaci ba, ga da Dauda da baƙinmu da za su wayar mana da kawuna a kan wannan matsalar. Ƙididdiga ta nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na matasan Najeriya ba su da ayyukan yi, kuma matasa kashi saba'in cikin ɗari a ƙasar ba su da sana'a ma balle kuma aikin yin. Ko kamfanoni masu zaman kansu da manyan 'yan kasuwa za su iya taɓuka wani abu domin magance matsalar? Idan har zai yiwu, wani hoɓɓasa gwamnati za ta iya yi domin tallafawa masana'antu masu zaman kansu wajen samar da ayyuka shin ko akwai buƙatar ƙasar ta sake duba ko kuma ta garan bawul ga tasirin koyarwa a makarantu domin a cimma nasarar abin da ake buƙata domin amsa wa'annan tambayoyi a yau ina tare da comrade nasiru kabir na ƙungiyar ƙwadago kuma shugaban ƙungiyar haɓaka matasa wanda aka fi sani da youth for positive change sannan kuma a tare da mu akwai yarima sadiq sule iko sani sami mai nazarin al'amuran yau da kullum a nan ƙasa najeriya sai kuma hajiya aisha abdullahi 'yar ƙasa kuma ta ce ita 'yar kasuwa ce sai kuma ni madina dauda da zan ja gamar shirin ina muku maraba da zuwa wannan zaure yanzu barin fara da kai comrade nasiru kabir ah, akwai wasu yunkuri da kuka yi a ƙungiyar ƙwadago domin tabbatar da cewa gwamnati ta yi abubuwan da ya kamata ta yi ɗaya cikinsu ita ce samo wa matasa aiki ko za ka ƙara mana haske a kan wannan batun masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kamar yadda kika faɗa ƙungiyar ƙwadago wato ta daɗe tana wayannan yunƙuri sai muka ga wato yunƙure-yunƙuren da ake yi ba sai an tsaya nan ba muka daɗa shigowa ta wato wata ƙungiyar da muka kafa ta mai suna Nigerian for Positive Change wadda nake jan ragamar wato wannan ƙungiya. Abin da ke faruwa shine yawanci a gwamnatin da suka shuɗe baya sun sha zama da mu kuma sun nuna mana wato ba abin da zai kawo ci gaba wato da haɓaka arzikin ƙasa in ba an samu wa'annan wato ci gaba na ba wa mutane ayyukan yi ba. mun shiga kwamitoci da yawa kuma mun yi shawarwari da yawa kuma mun wato zauna da gwamnati mun nuna musu fa'ida shi wannan ayyuka da kike gani in aka ce yau matashi bai da aikin yi ko matashiya ba ta da aikin yi to wannan babban ci baya ne ga gwamnatin ita wannan ƙasa saboda na ɗaya duk waɗannan sace-sace da kike ji rashin aiki yake jawo su kuma duk waɗannan wato bangan siyasa da shauransu duk rashin ayyuka shi ke kawo wannan to alhalin gwamnati ta tsaya ta duba waɗannan abubuwa sai muka ga wato an yi buruz da shi mun yi tafafutuka ba zan manta ba a lokaci wato na baya da ya wuce an yi wani abin da ake kira wato national conference inda aka ce mu zo mu faɗi wayannan ra'ayi, namu mun faɗa kuma aka yi constitutional review muka yi wanda a cikinmu akwai grand patron na wannan kungiya mai suna chief Audu ogbe wanda yanzu yake ministan wato agric mutumin nan mun yi rubuce-rubuce da shi ko mun yi fafutuka muka nuna gwamnatin nan da ya wuce muka ce babban abu shine ne me zai hana ku ba wa wato kamar ƙananan hukumomi na Najeriya wato cin gashin kansu abinda ake kira autonomy kaga a nan in aka ba su wannan cin gashin kan nasu wato za su yi ƙoƙari su haɓaka wato ayyuka daga ƙananan hukumomi matasa za su samu aikin yi harkokin ilimi gona duk za a same shi to amma sai zama ne sai kiga kamar gwamna ya karɓi wato duk waɗannan abubuwa na ci gaban ya rike a jiha bai shiga ƙananan hukumomin nan ba to kin ga daga nan dole a samu matsala kuma rashin aikin nan akan samu ne yawanci daga wato grassu da abin da ake cewa ƙananan hukumomi har yayyo sama har ya zo wato federal yadda muke ana to kin ga in aka haɓaka wayannan abubuwa masana'antun nan mun ba da shawara muka ce a farfado da su duk wayannan abubuwa babu shawarar da mu bayar ba to sai kai ga wannan wato gwamnati da ta shuɗe bata wato nuna mana wato ta mai da hankali akan wa'annan abubuwa ba munu din nan mun tashi mun shiga gurinsa mun zauna tare da shi wannan chief ad ogbe din muka yi shawarwari ya nuna mana cewa to babban abin da yake kawo wato yan abubuwa rashin masana'antu da shauransu wanda ya mana alkawarin ya ce insha Allah zai haɓaka su aka zo kuma maganan wato Eh, shi autonomy din nan wato a bawa ƙananan hukumomi cin gashin kansu ya kuma tabbatar mana da ya ce eh, ya yadda da wannan shawarwari namu in aka duba wayannan aka ba kananan hukumomi wato cin gashin kansu su ma za su yi kokari su haɓaka ayyuka daga ƙasa yadda mutane za su samu ayyukan yi kafin a zo jiha shi gwamna ya kokari shi ma haɓakar da nashi haka kuma su a birnin tarayya su ma daga kan shugaban ƙasan zai kokari ya kawo ci gaba to kin ga abu kenan da muke sa ran insha Allah za mu gani bari mu zo gare ka Yarima Sadiq kai kana nazari ne akan al'amuran yau da kullum kuma ku ne nazartan kuke cewa kashi saba'in cikin ɗari na matasan Najeriya ba su da ayyukan yi to ya kuke ganin wannan al'amura da kuma yadda za a kama luddayin samun mai wannan fanni gyara kafin mu yi magana game da ainihin rashin aikin sai mu yi magana akan rike aikin ma da ke nan tukuna a ƙasar idan mutane misali talatin cikin ɗari suna da aiki a najeriya matasa saba'in ba sa da talatin ɗin a ya za a rike aikin su ya zama nan an shekara guda ko wata shida ba za su sake dawa ashirin ba ko ƙasa da haka a bisa ga wannan zan tayar misali akwai sana'a ta jarin hannu wanda duk a duniya gaba da economy na duniya yana tafiya game da sana'a ta jarin hannu wato magana uh, stock kenan mm. idan ka duba duk wani ma'aikaci a najeriya da wanda ya aiki da wanda bai taba aiki ba ya cire kudinsa naira goma ɗari hamsin ya sayi jari a cikin sufurin kasuwanci kowane iri a cikin ƙasar nan to akwai wani bala'i da ke faruwa a ƙasar nan wanda yake ba kowa ne yake sane da shi ba idan mutum ɗari yau suka sayi wannan jarin hannu na shayar suka rike idan aka shekara uku mutum ila goma allah ya ɗauki ransu ko kuma suka ɓata wannan jarin hannunsu za ka ga ya koma hannun bankuna wanda yake bankuna su ne ke da registrars a lokacin da cbn gwamnan sanusi sai gwamna san ya bambanta tsakankanin bankuna da registrars to wannan registrars a yanzu na gaya muku a bincike da muke a statistic in the last 10 years yanzu registrar suna rike da jari na dividend na mutane da ba a claiming ba da yana iya ma wurin kusan trillion guda wannan statistics zan ba ku misali a nan northwest lokacin da aka yi ritarin ma'aikata na nitel wato arewa maso yamma yawwa da aka yi ritarin ma'aikatan nitel an sai da jarin hannu na shuga lokacin dangote an sai da na fulawa da kamfanuka ba a yi lokaci kaɗan ba wannan jarin hannun eh, darajar shi ta sauka ƙasa sannan wasu jari da suka saya ya ƙara lalacewa daga baya haɓaka wasu masu haƙura ko da ma ya tashi sun riga sun sadakar to wannan dividend ɗin da ainihin jarin yana hannun registrars yana kuma hannun bankuna to wannan abun idan ka tsaya kai lissafi kai lissafin mutum miliyan ɗari miliyan hamsin na da jari a ce naira dubu biyar kawai ana magana kuɗi ne running into billions of naira so shawarar da muke ba gwamnati shine ba komai ba ne akwai tribunal dama wannan tribunal banna abu na sex su ba za su yi aiki ba sai an cuce ka ka zo ka kawo kara abun da gwamnati za ta yi shine matasa za ta yi daukan matasa ko da dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu aikinsu za su ɗauka su yi bincike akan duk wata wani jarin hannu na wani idan ma ya mutu ne idan ba a san inda yake ba za su bincika a samu a recovery mutanen nan a basu a ciki gwamnati za ta iya cire kuɗin da za ta biya albashinsu a ciki gwamnati za ta iya samu a ciki gwamnati za ta iya commission ta biya albashi ta maida ma banki na ta rabu a maida ma wanda ko magadan ko mai shi wannan abun wannan ba karamin dukiya ba ne wanda yake shi kawai ɗaya don yanzu kaga gwamnati na kokarin yin hanya through alternate funding alternate funding kuma kowa ya san illa za su stock market ko kuma ta wani hanya da za a nemo kuɗi don a yi so kaga wannan dukiya tana nan shi yasa kake ganin manyan bankunan nan suna da jari na fitar hankali duk kuɗaɗen nan sukan samo ta waɗannan hanyoyi ne na farko kenan To jama'a saboda karancin lokaci za mu dasa aya haka sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda. sai mu ci gaba. A madadin bakinmu, Comrade Nasiru Kabir, da Sadiq Sule Sani Sami, da Hajiya Aisha Abdullahi, da wakilar Madina Dauda, Nisa Lugarba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.